الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو من الشاهدين دوتا جمالة الثانية hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda shi daidai da 28 ga watan daya shekara 2021 inda muke gabatar da karatu cikin wannan littafi wani lokaci a amalin ƙulu wani lokaci kuma cikin abin da ya shafi a ah, amal wa طول الأمل وكيفية العلاج تيوزا مكارنة لتاهم أعمال القلوب ne. kuma kafin in ba na manta ba za mu tashi darasi na takwas ne inda in masu saurare ba su manta ba malam yana tattauna muhimmanci gina aiki don allah ne to amfaninsa na ɗaya faɗi cewa gina aiki don allah yana kawo aikin da kai allah ya karɓe shi na biyu samun lada sannan na uku kuma wato girmama aiki ɗan ƙarami ne sai ya zama babba na hudu akwai samun gafara daga wajen Allah sannan na biyar akwai riskar lada cikakke ko da ka gajiya wajen yin aikin sannan na shida ko na bakwai akwai juyar da abubuwan da suke na al'ada ne da ibada inda niyya mai kyau ne sukan samu sun ya samu lada a wajen Allah shi shine malam yake cewa wa ku hadhihi al-amthilata min al ka riki wa'annan misalan a aikace la'allaka tastafidu domin hafi hayatika al-yawmiyya ba mamaki ka samu fa'ida a rayuwarka ta yau da kullum yace kasirun minan nasi da yawa daga cikin mutane hibbu an tsaye. da aka ga mutum yana so ya sa turare sai ya ce falau annahu da inda ta bi. da a ce za ka yi niyyar ibada lokacin da za ka sa turare ƙablar zihabi ilal masjidi gabanin ka tafi zuwa masallaci ihtiramu biyutillahi lahi saboda girmama ɗakin Allah wa daf'a a Iza’il ibadi da kuma tun kuɗi cutar da bayan Allah wal mala'ika da mala'iku kun san annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk abin da ɗan adam ke cutuwa da shi mara daɗi in aka shigo da shi masallaci mala'iku ma suna cutuwa da wannan abu da haka ya hana cewa idan za ka zo masallaci ka ci tafannuwa kada ka zo don kada warin ta cutar da wani to shine yake cewa lanala ala zalika al'ajar da mutum ya samu lada akan wannan ƙwaron gasken gaske to kun ga sa turare za ka ga kusan kowa yana sa amma wane ne yake sa turare don da ya girmama ɗakin Allah sanda zai zo masallaci saboda Allah ne ya ce ku zo na ku sannan ku riƙi kwalliyar ku to shine malam yake cewa jami'una ya hataju ila ta'ami wa sha yadda Allah ya gina rayuwar ɗan adam zaka ga ba wanda bai buƙatar ya ci ko ya sha mafi ƙaranci so uku zaka ci da safe da rana da daddare walakin sai dai mannawa bi aklihi wa shurbi yayin da ni zan zauna in ci abinci ko in sha wani abu a niyyata a zuciyata ina cin wannan abincin ne na sha wannan ne saboda me at-taqawi alal ibadati na ci wannan abincin da niyyar ike makamin ne wajen in samu karfin da zan bauta wa Allah to wannan cin abincin da na zauna ne da wannan niyyar ujira sai an baka lada akan wannan ko kuwa to wannan shine bambanci tsakanin misalan da malam yake bara amma kawai wanda ya zauna ya ci abinci don al'ada kawai ba shi da wata manufa kawai dai bukatar ta ce ta yunwa ta taso ya zauna ya ci abinci don ya kashe ni yunwarsa shi nan kawai amma wanda ya zauna ya ci abinci da ni barin ci abincin nan don ya taimaka min wajen kore yunwa da gina jikina don ya taimaka min wajen in bauta ma Allah haka in ka ɗauki abin sha ka sha to shine malam yake cewa aglabun nasu ya hatadu ilal nikahi mafi yawancin mutane za ka ga suna buƙatuwa zuwa ga aure kuma haka ne amma fa inna wa bin nikahi idan mutum ya niyya ta hanyar auren da zai yi ifafa nafsihi na farko kame kanka daga fadawa fasikanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace salatatul haqqun ala allah awuhu nau'in mutane guda uku haƙƙi ne ga Allah wanda ya lazumta ma kansa cewa su ya taimake su na farko yace akwai annakihul ladhi yuridu al-afafa mutumin da yi aure da niyyarsa ya yi auren ne don auren ya zama ya taimaka masa kada ya fada zuwa ga zina to ko da baka da cikakken abin yi idan ka yi sai Allah ya kullo maka da wata hanyar da za ka samu abin yi saboda wannan niyyar da kake da ita to wa zaujihi da matarsa sannan wa an yurzaqa lahu waladan a ainihin wato azarta shi da ɗa ya abudallaha min ba'ari wanda zai bauta ma Allah a bayansa usiba ala zalika za a bashi lada akan wannan wanda nan ne kuma rigimar take wallahi ka so goma na mutane yanzu duk wanda ka ganshi shi ya aure bakwai wani ma an ka tambaye shi me yasa ka aure ne sani shi sa babu babban matsala a rayuwar irin rashin Ba baka san a ina kake fito ba ina kake ina kuma kake so ka cimma wanda yanzu yana daga cikin musifar mu shine haifan yaran ba ka ga mutum ya tara 'ya'ya guda ashirin bai iya ɗaukar nauyin biyar a cikinsu yana ana cikin wannan yanayin sai ga yadda ya sake kinkin mu aure zai wani auren matar ta magana ya siya fahimci ita makiya sunnan manzon Allah ce zai raya sunan annabi ita kuma tana bakin ciki saboda haka shi duk raya duk sunnonin nan na annabi babu inda in ba a raya ba an yi ɓanna to sai wannan wannan ɓangaren ne kaɗai in ba a raya ba an yi ɓanna a wajensa a tashi fahimtar haka ake ciki ku duba za ku ga annabi zakariya lokacin da yake kai wa na maryamu abinci da ya ga yana tarar da abinci a lokacin da bayar da za a yi wannan abincin ita ta iya samun shi da kuma yanayin da yake mata anna laki hada ta ina kike samun wannan abincin qala cewa fi huwa min indillahi Allah ne ke sawa a kawo mu inna Allah ya rizuku man yasha'u bi hisab kuma Allah in ya ga dama yakan maka arziki ba tare da lissafin shekarunka ko kwarewarka ba Allah sai ya ce hunalika da a zakariya rabbahu to daga nan ne annabi zakariya ya dawo yana tunani gashi fa shekaru sun ja yanzu allan da isa wa na maryama abincin nan a lokacin da ake ganin ba ta isa ta same shi ba kenan yana da iko tare da tarin cirin shekarunsa a lokacin da ake ganin shekaru sun ja ba zai iya haihuwa ba allah ya bashi haihuwa kaga hunalika da a zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka zurriyatan kaga yana roƙon allah zuriya ke tsayi ba ba kowace yake roƙa ba innaka sami addu'a allah kai mai jin addu'a ne a suratul maryam da Allah ya ce zikiru rahmatar rabbika abdahu zakariya kaga da rabbahu kaga lokacin da ya tashi na addu'a da zai nema abu a wajen Allah ya nema sannan ne da an kafiya malamai suka ce kira koyayi tashi cikin dare yana faɗa ma Allah bukatarsa ko mutane duk wanda bukatarsa ta taso wani ma yana ganin ya tsaya addu'a ko ya ce da Allah a taimaka masa da addu'a bata lokaci ne sai dai ya tafi wajen waɗannan kafiran wayannan arnan da suke rayuwa a cikin mu da riga ta musulmi ta musulmi kuma da rigar wai taimako suke yi suna bada taimako da roƙon Allah kuma haƙiƙanin zance arna ne shi yasa za kullun da kayi maganin cewa abu kaza kafirci ne sai hankalin sai tashi eh in ba kafiran ba ne don mai hankalin ku zai dinga shi yadda daga shekara dubu kana ce min kafiri tun da ni na san ba kafirin ba ne ya za hankali na ya shi to shi ne Allah sai yake cewa to daga nan sai annabi zakariya ya dinga kira ɓoye kagan izna da rabbahu ne da alkhafiya qala rabbi in yi wahalar azumin Allah kashi na ya rauni wasta'ala ra'asu ban da farfara ta kito ta ko ina a kaina walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya amma duk abin da ake nema a gurinka ba zan zama taɓaɓɓe ba gurin neman sa yace wannan addu'ar da na miƙe ina yi ina roƙonka ba ni da sai ce wa inni khiftul mawali min wara'i Allah ina bin tsoron waɗanda za su zo bayana wanda za su ɗauki al'amuran addini addini ito Allah fa habli min ladunka waliya Allah ka bani ɗa daga gurinka kaga ba yana roƙon Allah ya bashi dan da zai zama mun bane a ya zama mun ba matsala bane ko dan majalisa ko sanata ko gwamna ko ya zama shugaban kasa ba shi bane babban hadafinsa in ɗanka ya zama wannan to wannan abin da bahaushe yake cewa ribar kafari amma asalin ajandar ka yaya za a yi Allah ya baka dan da zai gina addini shi yasa ya ce ɗan da zaka ka bani Allah ya risu ne ya gaje aikin da nake sannan wa yarisu min ali yaqub ya gaji gidan annabi yaqub Waje ja'alhu rabbi radiya Allah dan da zaka bani Allah ka sa ya zama yardajje daga gurinka yana yin wannan addu'ar yana gama Allah sai yace ya zakariya inna ka bi gulami ismuhu yahya ai mun karɓa addu'a mun ma baka da sunan sa yahya kuma wannan ɗan naka ya haya da naj'al lahu min qablu kafin kai duk duniya babu wanda ya taba da haifar da a doron duniya ya sama ɗansa ya haya kai ne ya hayan farko da aka fare wannan ɗan nashi ya haya da Allah ya karɓa yaron yana tasowa Allah sai ya ce ya ya haya kuzul kitaba bi kowa dan dama abin da baban yake nema kenan ka riƙi wannan littafin na Allah da ƙarfi wa na hu hukumar sabiya Allah ya ce mun bashi annabta matin yana yaro ɗan ƙarfi sannan wa hananan yana da tsabara da zunzurutun tausayi kuma Allah ya ce milla dunna tausayin daga gurin mu ne wa kana iya kuma yana da jin tsoron Allah sannan wa barran bi walidayhi wannan iyayen nashi guda biyu kaga lokacin da baban yake neman ɗa manufarsa kawai dan Allah ya sa dan da zai haifa ya gina addini sai Allah ya sanya da shi da Qur'ani cewa wannan dan gobarran biwalidihi yana da biyayya ga iyaye walam yakun jabbaran asiya ta yadda daga nesa kana hanguwa dole sai ka fahimci mu'amalar da ake tsakanin annabi zakariya da kuma ainihin wato <coughs> ɗansa kaya sai ka fahimci mu'amala ce tsakanin wanda ya haifa da wanda aka haifa shi yasa a suratul anbiya sai Allah ya ce wa zakariya ka ba su labarin annabi zakariya ibna da rabbahu lokacin da ya miƙi yana ta roƙon Allah yana rabbi la tazarni farda. Allah karka kyale ni ni kadai wa anta khairul warisi amma na san kan ni mai fa alheri wanda kowa zai mutu ya bar duniyar ka gaje shi shi yasa akwai alwarisun da la mawrusa lahu mai gadan da ba wanda zai gaje shi mafi yawancin gidajen nan yanzu in ka duba za ka wanda suke zauna a cikinsu a yanzu da ba su ba masu su sun mutu wasu sun gada haka ma wanda suke zauna a yanzu za su mutu wasu za su gada akwai lokacin da za a zo Allah kuma zai ci ya ruguza duniyar kowa ya tashi shine wa anta khairul warithi Allah sai ya ce fastajabna lahu sai maka karba addu'ar annabi zakariya وأصلحنا له زوجه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى da muka karba addu'ar shi sai muka bashi ɗayaya sannan wa aslahna lahu zawja muka inganta matarsa sai Allah ya ce innahu da ɗan da uban da matar kanu yusari'una fil khairat sai gashi suna tsere rigirge wajen aikin alheri wa unana Allah yace tana bauta mana ragaban wa rahaba suna jin abin da ke tsoron abin da ke gurin mu na azaba kuma suna kaunar abin da ke gurin mu na rahama wa kanu lana khashi'ina sannan Allah madaukakin sarki ya kace sun kasance wato masu kankan da kai da halatto da Allah lokacin da za su yi abu kaga wannan shine sannan zamu mu ga gana na Maryamu mahaifiyarta lokacin da Allah maɗaukacin sarki yake faɗa mamat tana cewa rabbi inni nazartu laka ba fi batsani muharrara mai muharrar ta yi ma Allah alwashi cewa idan ta haifi ɗan da ke cikin cikinta banda ta sadaukar da shi ga aikin addini ba abin da za ta yi fa in minni innaka anta samiul alim Allah ka karɓa mu shi yasa sanda take tsammanin za ta haifi namiji Allah ya ce falamma wadda a taƙalar rabbi inni wada a su ha'unsa sanda ta haifi ta ta duba ta gama ta ne ta ce Allah na so ka bani ɗa namiji don na yi alwashin inda shi ne banda sadaukar da shi ta aikin addini ba abin da zai wale ta zakaru kal'unsa Allah ka san namiji wajen tsarin halittarsu da mace ba ɗaya ba ne amma Allah ya faɗa mata wallahu a'lam ma wadda Allah ya fi ta sanin mai ta haifa da haka tana cewa wa laysa dhakar amma tare da haka nisan inni ha maryam wa inni ha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan ar-rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan neman tsarin Allah gare ta sannan Allah ya karbi addu'ar da ta yi shi yasa duk matan duniya tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wahayi ya fara sauka shekara 23 har annabi ya bar duniya har matan annabin da 'ya'yansa babu wadda ƙur'ani ya sauka ya kira sunanta ba na maryam ba yasa lokacin da mala'ika ya zo ya ce mata za ta haihu ta ce anna ya kunu li gulamu wa lam yasasni basharun wa lam aku bajiya ta yaya zan haihu ba wanda ya taba taba ne, da aure ni ba mazinaciya ba ce yace kazaliki qala rabbuki yadda kika ce ba ki taba zina ba wanda ya taba taba ki haka magana take ka kusan mace ta ce ba ta taɓa zina ba ba wanda ya taba alaka da ita kuma Allah ya bada da shaida a kan ta yake kazaliki ƙala rabbuki ai magana ta kare ba ita ba da shaida ta ce ta yaya zan samu ɗa ni ba mazanaciya ba ni ba na da aure Allah ya ce mata yadda kika faɗa haka magana take duk duniya ba wanda ya taba alaka da ke ta aure ko alaƙar da ba ta aure ba amma wannan a wajen Allah mai sauƙi shi yasa sanda ta ɗauko annabi isa ta yi cikin gari da shi da mutanen gari suka ga daga fita bari ta je ta dawo sai gada tunda duk abin da ya faru da ɗaukar cikin annabi isa da haihuwar shi gabaki ɗaya bai wuce awa ɗaya da ta zo da shi fa a tatbihi qawma hata hamiluhu qali ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da abin kunya da haka wasu ke cewa ya ukta haruna din da ake cewa ya fi uwa haruna an ce a lokacin akwai wani mutum ne wanda yake da tsayawa wajen ibada ga Allah idan ana so a kamance ce ne sai a ce addini irin na wance sai wane addini irin na wane sai wance shi sa suka ce mata ya ukta haruna makana kana abuki a sau'in wa makana kana ummuki bariya babanki ko ya san garin ba mutumin banza ne, mamaki ba ba bace ke na kika je kika samu wannan yara to ka duba a gani mutum nawa ne mu suke yin aure manufar kawai bari in yi aure in haifi yara dan ina so ne su taimaka mu wurin gina addinin Allah kowa kawai mafi yawanci hadafinsa bari ya haifi ɗa ya taso ya zama wani abu ya dauki masa matsala ta rayuwa shi babban manufa yasa duk lokacin da dan adam yake tsammanin cewa yana da mafita shekaran jiya kwanan nan na ga wani babban mai kuɗi wasu malamai sun je yi masa ta'aziyya abin da ya tashi yake faɗa ke ya ce yana da ƙaramin yaro ya ce yaron tun yana da shekara biyar ya buɗe masa akan ya fara ajiye masa kuɗi ya ce yana jiran na yaron in ya gama jami'a wannan kuɗin da ya fara tarawa tun yana daga shekara biyar ya ɗauki mota ya bashi ya masa kaɗa ya masa kaɗa ya ce ashe duk abin da yake shiryawa shi kuma Allah yana da nashi shirin sai da ya bari yaron ya tafi jami'a kafin ya gama Allah ya kashe yaron ba shi kenan ba shi yasa malamai suke cewa ɗan adam yana da abin da ya tsara yake so shi kuma Allah tuni ya riga ya gama tsarin sa zartarwa yake idan ka mika wuya ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara kai kuma abin da ka tsara sai Allah ya tabbatar maka da shi idan ka ƙi wuya ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara to kai kuma duk abin da ka tsara kake so kai Allah sai ya ruguza shi kuma daga ƙarshe ba abin da zai tabbata sai abin da shi Allah din yake so shi zai tabbata daga ƙarshe to wannan manufa ashe nan kana kallo saboda wannan manufar ne zaka ga mutum ɗansa ya taso ya girma ya zama babba wani sai ga saboda an yi rashin sa'a ta rashin tarbiyya sai ka gashi babban mutum amma da hannun hagu yake cin abinci yana fama ko bai fama yana fama ka gan shi da hannun hannu. wannan rashin manufarci take sawa ka ga mutum ya iya karanta komai a duniya sanda ya taso iyayen sun tsaya duk abin da ya kamata ya iya zai iya amma abin da ya yi masa cikas a rayuwa bai iya karatun addini komai ya iya a duniya yana iya ganewa me ake ciki amma da ka zo karatun addini ko fatiha ka karanta shi bai sani ko to fatiha ce ko ina ma take wannan shi ne sani ka gani to da abin da ke haifar da wannan rashin manufa a kai shi yasa shi na Allah sai ta haɗa mu da matsaloli ka gani yanzu ba hadafin kowa ɗan tsaye karatun boko ba dan ya samu kuɗi ya samu aikin yi? to na cikin ma ba rage sa ake ballan <laughs> ballan ballan tana nawa zai samu shiga kaga an ce an ba da sanarwa za a ɗauki aiki mutum dubu goma kaga mutum sama da miliyan ɗaya sun rubuta application to wa za a ɗauka hmm? wa za a ɗauka sai mai rabo ne, mai rabo wanda Allah ya rubuta a sa sai ya tafi ko ba wanda ya tsaya mai sai kaga an kumfa ya kuna ta aiki inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun a gani da haka gaskiya dole ne mu canza manufofin ba wai kawai a'a ina so in yi aure in haife da amma babban madin hadafi na a duniya wannan addinin na Allah dan wace gudunmawa zai ba dan gina shi bani isra'ila yana cikin abin da Allah ya faɗa musu sha wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn Allah yake muku za ku yi banna so bi a bayan kasa. wala ta'alunna uluwan kabira Sa'iza ja a wa'adu ulahuma idan na farko ya zo sakamakon ɓannar da kuka yi sai ce ba suna alaikum ibadan lana za mu turo muku da bayanmu bayan uli ba a asin shadidin ma'abuta yaƙi mai tsanani ba za su kilalar biyar haka za su zo tsakiyar gidajen ku su yi kirari a yi zina da matarka da mamakka da yakka baka yi saka fito saboda ɓannar da suke Allah ya ce musu wa kana wa'adan maf'ula alƙawli ne da Allah ya in suka yi wata barna shi ma sai ya musu haka Allah ya ce summa razaqna da kuma qurrata alai. daga bayan kuka koma addini sai mu dawo muku da ɗaukin mu akan ku sai ya ce wa amdadnakum bi amwali mu karfafe ku mu ba ku dukiya wa amdadnakum bi amwali wa bani mu ba ku dukiya mu ba ku 'ya'ya sannan waje alnakum aksara nasira musanya mafi yawancin 'ya'yan da muka ba ko za su iya fita idan rigima ta taso su ba addinin Allah kariya shi yasa kaga a lokacin sahabbai idan za a fita yaki aka ce dan ne zai fita uban ba zai fita ba uban su ya tsayar da dan shi ya tuna masa Allah ya tuna masa tarbiyyar da yayi daga sanda ya taso har ya zama abin da ya zama yace kawai roƙon da yake mai kada ya kuskura a tafi yaki ya zama to ta kofar sane za a zo wa addinin musulunci musulunci ya samu matsala so da shi dan dan ya tafi ya mutu a can wajen ba addinin Allah kariya ba matsalar sa ba dan dama bai da wani hadafi a duniya da haifi dan sai wannan to shi yasa zaka ga lokacin da ya zamanto galibin mu abin da ya dame mu ba abin da ya damu addini bane kullun kara Allah kullun damuwa karuwa take ana siyan man fetur naira ɗari kawai kai mu sai ka ji an ƙara wata hamsin kuma sai ka siya ba damuwa ta ƙare ba eh? ana siyan buhun shinkafa dubu takwas mu sai ka ji ya tafi dubu ashirin da wani abu ba damuwa ta ƙare ba sannan kuma kai hanyar da kake samun kuɗin ba fa ƙaruwa ta yawa eh? ka ga damuwa ta ƙaru shi shi sa na na'isha take faɗa take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama tun da yake in shi kaiwa abu sai ya kau da kai amma in kana so kaga tashin hankali ka taba janibin Allah ka gani lokacin da annabi ya fi damuwa da abin da ya damu janibin Allah shi yasa kuka ga a sama da ƙasa babu wanda kuma Allah ya damu da shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabawa guda uku a Qur'ani Allah subhanahu wataala annabi Nuhu lokacin da rigima ta taso daga ce daga ana neman a murkushe shi da da'awar Allah ya ce kazzabar qablahum qaumu nuhin gabanin kai mutanen nuhu sun karyata shi fa kazzabu abdana suka karyata bawan wa qalu suka ce masa majnunun mahaukaci ne wasu tujir suka dinga baga masa tsa fa da rabbahu annabi nuhu ya daga hannunsa yace anni maglubun Allah an fi karfi na fantasib Allah ka kawo min azabi Allah sai ya ce fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir aka ce sama duk wata ƙofar ruwa ta ce ce kawai wa fazzarna al-arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir aka ce ƙasa duk wani idan ruwa ya bude Allah madaukakin sarki yace wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur muka ɗauki annabi Nuhu akan wani jirgin ruwa wanda yake ɗauke da allanan katakai manya-manya da kuma manya-manyan kusoshi da aka kawo aka buga sai Allah yake tajribi a ayyunina wannan jirgin da kake ganin ta tana gudana ne akan idanunmu da kuma mu akan haka Allah yake me yasa a daidai wannan lokacin duk irin yadda wani abu yake da girma a lokacin da zai taso wa ruwan tufano sai Allah subhanahu wata'ala ya yi ya darka ci abu amma sai ga jirgin Allah yake wahiyar ta jiri bihin fi maujin kalji ba sai ga shi tana tafiya a ruwan da ita so sama da ƙasa kuma tafiya wata bismillahi majiri hawa masu saboda ne saboda Allah yake ta jiri bi a ayyana Allah ce akan idanunmu da kulawanmu jirgin take tafiya sannan ga annabi Musa a lokacin da ake yanka mutane lokacin da yake yana da kunci Allah yake idan auhayna ila ummika ma yuha an iqdi fihi fi tabuti faqad fihi fil yamm falyulqi fil yamm bis sahili aka ce wa mamar annabi Musa ai kin tsoro ba za ki iya ba dauki dan ki je ki saka a ciki a akwati ki dauki akwatin ki je ki saka a ciki kaga karshen bala'i kenan Allah yake cewa ki bar dan akwatin teku zai kawo shi gaba idan ya ajiye shi a gaba sai su yi a kuzuhu a duwun liwa a duwun na maƙiyina zai ne zai ɗauke shi maƙiyin shi sannan allah ya ce wani tusna a ala'ayi don a kula da annabin musa akan idona akan kulawa ta wannan yasa maƙiyin ta lamba ta ɗaya allah ya ɗauki ajiyar wanda ke kisan ya bashi ya ce kuma ba zai kashe ba Allah kaɗai yake da ikon wannan saboda Allah ya ce wani tusma'a ala ayi to yadda ga ya faɗa wa annabi Musa da annabi Nuhu haka kuma ya kalli manzon Allah yake masa fasbir fa innaka bi a'yunina ka yi duk abin da zai faru a rayuwarka kana kan idan mu da kulawar mu inji Allah shi yasa kulawar Allah kuma akan annabi da yana da rai da bai da rai duka a kurkura Allah a kai shi dan me dan annabi ya damu da abin da ya damu addinin Allah sai Allah ya damu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine malam yake ta talabatul jami'a jami'at alaihim ɗaliban jami'a wajibi ne gare su an yi musulun su kyautata niyya fi jirasatihim a wajen karatunsu tattabibu wani zai je yana karanta likitanci ne amma ya nuyi fi jirasatihi naf'al musulmi na fil mustaqbal na ji ina karatun likitanci ko ina karatun lo ko ina karanta kaza a jami'a amma menene manufar da ta sa nake karatun nan na je na shiga aikin ɗan sanda na shiga aikin soja na shiga aikin custom na shiga aikin immigration na shiga kaza menene manufar da ta sa kai kun san akwai fatawoyin malamai da na karanta daga cikin su har da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yanzu da za a samu wanda zai tafi aikin soja ko polis ko kaza ko kaza ko kaza wani aiki daga cikin waɗannan ayyukan yi da kyakkyawan niyya farko don ya ba addinin kariya da kuma al'ummar da ƙasar wallahi ya kufa mutumin da yake wuni yana azumin nafila ya kwana yana sallah da daddare amma ba kuwa ya san haka ba to shine malam yake wa kadhalika muhandis haka nan injiniya wa ghairihi ma da wasansu kullu shakkin ya nuhi kowane mutum yana niyya ifadatul islam ya fa'idantar da musulunci me ake duba dole sai niyyar ta kyautatu wal muslimina da musulmin hasba takhassusihi gwargwadon professional ɗinka da kake kan shi kuma ai professional ɗin kowa daban-daban ne to ya danganta kuma wannan rashin niyyar duk ita ce da kyakkyawan manufa ta haifarwa da al'ummar musulmi halin da muka samu kanmu a ciki ne ba a taɓa lokacin da al'ummar musulmi ta samu dama wajen tara mata mukamai ba a arewacin najeriya kamar wannan gwamnati sannan ba a taɓa kuma lokacin da yankunan muke cikin matsala ba irin wannan wallahi jiya nake magana da wani babban mutum nake babban abin da nake jin tsoro wannan kofar da aka buɗe nan gaba mu za ta cutar ba amfanar da mu za ta yi so da kun ga shugaban ƙasa musulmi ne ya zo ya ɗauki mukamai kusan guda ɗari manya-manyan mukamai aka tara a arewacin najeriya wayannan mukamai ya kamata a ce an ga tasirinsu wajen samar da aikin yi da rage talauci a yankunan da musulman suka fito to inda babban matsalar take nan gaba allah ya kiyaye ba mu sani ba a samu jarrabawa a samu shugaban ƙasa wanda ba musulmi ba yadda fa yanzu namu ya ɗibo nashi ya zuba shi ma yana da iko sai ɗibo nashi ya zuba kuma adalci shine in kana ganin cewa shi a can zai kyauta ba to yanzu ya kamata ta fara maganar to anan ma ba an ba to babban inda illar take ina tabbatar muku wayannan mukaman da aka ɗibo aka zuba da wanda ba musulmi bane isa madama ɗibo zuba wayannan mukaman na farko dai dole al'ummar mu sai ta yi ihu cewa fada ake da addini wannan ko shakka babu shi an yi haka ɗaya kenan sannan na biyu idan da su aka ɗibo aka zuba aka ba su irin waɗannan makama na tabbatar muku cewa dole ne sai sun wa al'ummar su aiki kana kallo in ka kalla sai ka kalli tasirin mukaman a yankunansu da al'ummarsu da addinin da suke wakilta. wannan ko shakka babu duk wanda ya san Najeriya ya san haka take kan mu yaudare kanmu amma mu da aka ɗibo aka ba su ka ga ba za ka ga tasirin ba a addinin mu ko a yankunan da muka fito wani ko ƴan uwansa ma na jini wallahi bai musu amfani ba shi kaɗai abin ya amfana shi kaɗai to irin wannan abin shine abin da yake da bakin ciki kuma babban abin da ya haifar da wannan rashin manufa ne na shiga abin da na je na shiga ina da kyakkyawan niyya na shiga niyya ta ta gyara ne ko mala bakar goma da ita fatawa ce mutanen mu shiga wannan shine dalilin da yasa yace a shiga wa ghairi zalika da wani wannan fama minna min ahadin babu wani daga cikin mu illa huwa muhtajun ila fil kasifati yana da bukata wajen ya kai ku wajen yin wani aiki wal infaqi da kuma ciyarwa ala ahlihi ga iyalansa wannan mu da yin bacci wa gaida zalika da wani wannan fala ta hata tsirhiti saba ayi shay'in wato ihtisaba kada ka kudirce ko kada ka wulakanta neman lada akan kowane irin abu min hadhihi al-mubahat daga abubuwan da kake ganin ma sun halatta kaga bacci abu ne da ya halarta ko to duk sanda zaka kwanta ka kai bacci ka sa a zuciyarka bari in yi baccin nan dan jikina ya huta in ya huta manufar daga hutun in samu yadda zan bauta ma Allah cikin su kaga ci yadda matarka abu ne da ya halatta ku to sanda ka ɗauki abinci ka bata ka bata da niyyar cewa ina bata ne dan Allah ya bani wa ya bani lada to shine yake cewa wa ikhlasun niyya fi hada kuma tsarkake niyya a ciki wa rubbama kanat bihi najatuka yawm din ba mamaki so da wannan yakan iya zama sababin tsirar ka gobe alƙiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya samu tsira wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh